بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الجر الميامين وعلى كل من سار على نهجه واقتفى أثره واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا شهر وترجب hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da hudu kuma ashirin da hudu da watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha Allah ta'ala ya bamu iko ya ara mana rayuwa mun haɗa wannan masallaci da muke gabatar da darasin hadisi na mako أشكل للتام عدة الأحكام من كلام خير الأنام نبض مالبي عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيني رحمه الله تعالى هنا تكون باب التشفف بادنا أشرين لأيا mun karkara hadisi na ɗari da ashirin da bakwai hadisin da ke bayani akan salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a cikin sallah riwayar tabi'i abdurrahman na da ya haɗu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka'ab bin ujra radiyallahu anhu yace ba ya masa kyauta ba shine ya karantar da shi salatin annabi sallallahu za mu tashi hadisi na 128 قال في الجماعين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وفي لفظ إذا يفعل أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر له wannan hadisin an ruwaito shi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna abu huraira sayyiduna abu huraira ba bakon mu bane a cikin hadisi hadisansa a cikin wannan littafin suna da yawa hadisansa sun fi na kowa yawa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam mun gabatar da tarjamar ta wato sirarta a wurare da كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته النبي صلى الله عليه وسلم يا حسن شيلا ين الدعاء أشكل سلس بعد دعوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a a cikin sallar fi salati sallah tana da mataki akwai kuma bangarorin da ake yin addu'a daga yin takbiratul ihram ana yin du'a istiftah sannan in an dago daga a cikin rukuwa ana yin zikiri in an dago daga rukuwa akwai zikiri ko ka ce addu'a in an tafi sujada akwai addu'a in an dago tsakanin sujada da sujada ta biyu akwai addu'a in an zauna za a yi tahiya akwai addu'a a wannan riwayar ba a fayyace a ina annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yin wannan addu'ar da za a ambata mana اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر يا الله إنا نيمان أنك لك عذاب القبر الله فتأري لك عذاب القبر ومن عذاب النار سنن يا الله سبحانه وتعالى كتري ندك عذاب الموتى ومن فتنة المحيا يا الله كتري ندك فتنة الرايوة والممات ثم يا الله كتري ندك فتنة الموتوى ومن فتنة المسيح الدجال سنن يا الله كتري ندك فتنة المسيح شافت الدجال مخدش وفي لفظ أو لفظ أخذ إذا تشحد أحدكم إذا لا ينفو ييتهيا فليستعذ بالله من أربع تنيم ألا يتري شدك أبي بدي يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم معناه وهو يا أبو حديث كان رواية الإمام مسلم رحمه الله ita ce ta zo ta fayyace mana a wurin da ake yin wannan addu'a ashe ana yin wannan addu'an ne fit tashakkudi a tahiya? malamai sun tattauna a kan shin fit tashakkudin awwali ne ko fit tashakkudin tsani Tahiya ta farko ake yin wannan addu'ar ko a tahiya ta biyu ko a dukansu al-imam ibn daqiq al-eid da cikin sharhin da yawa wannan littafi al-ihkam ihkam al-ahkam fi sharh umdat al-ahkam yace wannan lafazin na nuna dukkan tahiya guda biyu amma an samu riwaya da ce tafsir cewa tahiya ta biyu ake nufi riwaya ta zo ta fayyace cewa tahiya ta biyu ake nufi a nan ne ake yin wannan addu'a ba a tahiyar farko ba ba a yi a tahiyar farko ana yin wannan addu'a ne a tahiya ta to wannan hadisi yana kunshe da bayanai masu yawa wannan addu'a dai an faɗa faɗa mana ana yin ta ne a tahiyar karshe bayan mutum ya yi tahiya a tahiyyatu lillahi tayyibatu salawa har zuwa karshe sannan yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu ibrahimiyya sannan sai zo yi hukunta da wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min azab jahannam wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal abubuwa guda addu'a ta farko kace Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ka tsare ni daga azabar qabr wannan na tabbatar mana aqida ahlus sunna wal jama'a cewa akwai azabar kabu sannan aljasad war ruhu yu'azzabani da jikin da ruhin ka duk za a musu azaba idan kuma ni'ima ne aljasad war ruhu yun'amani da jikin da ruhin ka duk za a yi musu ni'ima sannan rayuwar kabari alhayatul barzakhiyya ce rayuwa ce ba ka duniya ba ka lafiya saboda tana cikin al-ma'lumatul ghaibiyya tana cikin ilmoma na gaibi shi yasa ba a san ka kusa tunaninka a kai ka ce sai ka gano wasu da suka sa tunanin suka ce da kwakwalwarsu za ta tabbatar da azabar kabari karshe sai kwakwalen suka kasa ɗauka da suka ce ba wani azabar kabari kamar mu'tazila mu'tazilawa a ƙi da su babu azabar kabari wasu kuma daga cikin karkatattu sai suka ce a'a arruhu yu'azzabu duna al-jasad ji ran za a ma'azaba amma ban da jiki amma aqida ahli sunna wal jama'a arruhu wal jasad yu'azzaban da jikin da ruhi gabaki ɗaya za a ma'azaba sannan an ce a'udhu bika min azabil qabr an faɗa abinda malamai suke ce masa kharaja al-kalamu makhraj al-ghalib galibin duk wanda ya mutu ana rufe shi ne a kafa summa amatahu fa aqbarahu summa idza sha'a shaq amma nan na nufin dukkan mutumin da ya mutu sawa'un an rufe shi a kabari sawa'un tarke shi ya cinye shi ko zaki ya cinye shi ko menene ya cinye shi ko ruwa ya fada ba a gagawarsa ba to idan ya kasance cikin waɗanda za a ma'azaba za a ma waɗannan jikin nasa da ruhu Wajibi ne mutum ya imani da wani. sannan idan ya kasance ni'ima za a masa to da ruhinsa da jikinsa ga baki ɗansa za a musu ni'ima ko da an rufe shi a kabari ko ba a rufe shi a kabari iyaka nan malamai suka ce manzo da sama ya faɗi galibin abin da ke faruwa ne Allahumma inni a'udhu min azabil qabr manzo da sama bai ce Allahumma inni a'udhu bika من العذاب قبل النشر العذاب قبل النشر آه، هو قبل الحشر آه، يا الله إنا وقمت تسالي لذلك عذاب التأكي كافم أتاكي متعي نعم، من ما لم يسمع ما لم يكن السنة إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا حكم له idan aka fitar da magana aka tsara ta akan mafi yawancin abin da ke faruwa to ba za ka ce to wanda ba shi ba ya fita a ciki a anan kharaja al-kalamu makhraj al galibin abin da ke faruwa mutane sun mutu ana sa su a kabar mun gane to azabar kabar to da ka aqida ahlus sunna wal jamaa ana yin azabar kabari kuma ana ba ana yin manzo lasa sallallahu a duban wani hadisi wata rana an je makabarta wani sahabin sa ya rasu aka tafi makabarta daidai lokacin da ake tajhizi ake shirya kabari ake haɗa kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu dogon wa'azi hadisi ne mai tsawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa idan mutum Allah subhanahu wata'ala ya kaddara masa cewa ya mutu shi mummuni ne to bayan an rufe shi manzon mutum ya ce innahu la yasma'u qam'a li'alihim waɗanda suka kai shi suka baro shi a can to da zaran sun fita daga makabarta sun fara takawa to zai ji karar takalmansu a cikin kunna za a tayar da shi za a dawo masa da ruhin za a dawo masa da ruhin yana jin kafin kafin mutane وعيد رجوع من دفنوه عنه أحاط به شعور الاستغاثة من أذاب الرابع من ذا النبي صلى الله عليه وسلم في أيتم الخير سيزو متى تكين تتاور yi masa sallama sai ce kai ku wannan wani bawan Allah ne cikin kyakkyawar ka ba haka sai ce ana amaluka salihul ladhi da fi dunya ni ne aikin alkhairin ka wanda ka gabatar da shi a duniya yadda ka yi ne da kyau sallar da kai da kyau kai ikhlasi kai ba? kai dan Allah ba dan ka burge wani ba ba dan a ce ka iya kira'a ba dan a ce ka iya qabdu ba ba dan a ce ka iya sallama ba ba dan a ce ka iya kabbara ba a'a dan Allah ka sannan kai a ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kai wa amaluka yujassa fi qabri aikin ka za a maida shi jiki ya zama mutum ya zo maka cikin kyakkyawar kama ya zo ya gaishe ka ya ci gaba da taya ka hira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku biyu za su zo su masa tambaya sunan su munkar da naki ka sunan su ba da munkarin wanda ake yi nakir wanda ba a so duk sunansu daga nukuran wancan aka sa shi a matsayin majidi ankara yunkiru munkarun munkar munkar wanda ba a san shi wannan kuma nakiyar shi kuma aka mai da shi a matsayin turar tulatin amma kuma jaga da shi a matsayin sifa mushabbaha bismin ta nakiyar wannan zo su masa tambayoyi guda uku in ya ba da amsa sai a yawwata masa kabarinsa sai a ce daga kanka ka hango kaga gidanka can na wuta kowa na da gidan kowa Allah ya halitta mishi gida akwai wanda kowa Allah ya masa gida ɗaya aljanna ɗaya a wuta to ga gidanka can a wuta amma Allah ya musanta maka shi ga gidan da za ka shiga a cikin aljanna zai shiga rayuwa mai kyau har ya ce ina ma kiyama ta tashi aka gama da mummuni manzo sun yi ba da labarin kafin shi ma waɗannan mala'ikun za su su masa tambayoyi ce ta ba ta zama rabbuka wa ma dinuka wa ma taqulu fi hadha ar-rajuli alladhi bu'itha ilayhi tambayoyi waye ubangijin ka? menene addinin da ka yi sannan me za ka faɗi game da mutumin nan da aka aiko shi wajen ka? manzon da sun ce idan munafiki ne mutum ko kafiri ko fajiri duk riwaya ta zo da ya ce la adri walakin sami'tu an yaquluna shay'an wallahi ban sani ba ban koya ba ban je makaranta ba ba na da majalisin ilimi ni dandalin fira na sani da da wajen siyasa ban sani ba na ji mutane suna faɗin abu na ta ko baba na musulmi ne ma na ma musulma ce shi kenan ni ma sai na bi su lakin sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultu na ji mutane suna faɗin abu ni ma na biye ne ma aka ta kida mala'iku su ce masa la da raita wa la talaita la da raita hakka kai kada Allah ya baka ikon sani ai wa la talaita dama ba karanta karantawa kai ba ko wa la ba ka karanta ba karanta a kai ba ku jike sai su zo daga nan sai a jaddada masa aikinsa mummunan aikin da ya yi a duniya ya zo masa cikin mummunar kama a ce ga gidanka can na wuta azaba za ka dawwama a ciki ga gidanka can na aljanna da Allah ya halitta maka amma ba ka ba shi shi ke nan azaba azabar yau ta fita jiya ta gobe ta fita yau haka abu da ke shi ma zai yi da ya sani ina ma kiyama ta tashi zai yi burin ina ma kiyama ta tashi domin a yanke masa hukuncin shi wancan yana ɗokin shiga aljanna wannan kuma azaba ta kai azaba sannan manzo da kuma ya faɗa mana cewa dukkan wata halitta tana jin ƙara jin wanda ake azabtar da shi akan kabar a cikin kabari sai halittu biyu aljanu da mutane ba sa akwai riwaya ta zo da illal insana law sami'a la farqa sai ɗan adam da zai wannan ƙaraji da kuji da wanda zai shiga wuta a cikin kabarinsa ana masa azaba yake to sai ɗan adam ya tuba sai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hikimarsa sai ya kuruntar da mu game da jin amma dabbobi suna ji tsuntsaye suna ji kwari suna jin azabar da ake mana cikin kabari sai wajibi ne mutum ya imani da azabar kabari da da ni'imar kabari malamai suka ce hadisan da suke bayani akan azabar kabari da ni'imar kabari sun kai haddu tawatu haddu tawatu ba zai yi ka karyata masu riwaya masu ɗimbin yawa sun ji daga masu riwaya masu ɗimbin yawa masu riwaya masu ɗimbin yawa sun ji daga masu ɗimbin yawa daga azabar kabari ne, sannan akwai ni'imar kabari Allah ka sa mu cikin wannan da za a gani ba a sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wa min azabin na sannan ya Allah ka tsare ni daga azabar wuta wuta za a yi Allah ya riga ya halice ta tun kana nan Allah ya halice ta Allah subhanahu wa ta'ala ya isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya nuna masa wuta ya nuna masa aljanna tana da ɗan tsaro aljanna na da ɗan tsaro wuta na da ɗan tsaro sunan matsarin wuta shine malik qur'ani na fara yazo da shi wa nadaw ya malik yaqdi alaina rabbuka qala innakum malik malik sunan sa shine mai tsaro manzo Allah kuma a hadisin al-isra wal mi'raj ce tunda Allah halice shi bai taba dariya ba kuma dan wuta za su game da shi shine mai gado wuta mu'tazilawa suka ce wutar da za a yi ta waje an tashi kiyama za a halice ta ahlus sunna sun yi imani da cewa wuta kana nan aljanna kana nan والنار والجنة حقا وهما موجودتان لا فناء لهما da wuta da aljanna Allah ya riga ya halicce su kuma ba za su kare ba Allah ya riga ya halicce su ba za su kare ba wuta ba za ta kare ba akwai waɗanda za su dawwama a cikin wuta khalidi na fiha aba wasu ɗan bid'a suna danganta cewa ibn qayyim a cikin hadin arwahi ila biladil aqrahi ya ce wai wuta za ta tsaya ibn al-imam al-qayyim bai ce wuta za ta tsaya ba a'a ya kawo maganganun wasu malamai ne da suke ganin cewa wuta za ta kare da kuma hujjojin da suke kafawa irin su ayar labisi na fiha ahqaba suka ce Allah ya ce labisina fiha ahqaba za su zauna a cikin dun cikin wuta ahqaban wasu shekaru ahqab jam'i ne na hikba al-hiqba hikba malaman duka suka ce 80 sana shekaru 80 to sai qur'ani yace labisina fiha ahqaban za su zauna shekaru shekaru to sai wasu suka yi fassara suka ce a kaban nan na nuna cewa wuta za ta kare amma aljanna ba za ta kare ra'ayoyinsu yake kawo manhajin shekul islam ibn da almajirin sa ibn al-qayyim rahimahullah idan an yi sabani akan matsala to sukan kawo ra'ayoyin kowa da hujjoji ko shubuhohin da kowa ke kawowa idan suka gama kawowa daga nan sai su sai su yi abin da al-imam ibn al-qayyim yake na a cikin hadil arwah ila bilad al-arba amma sai suna da mutane ya ce wurin da wuta tana nan zata ta dawwama Allah ya tanaje ta mataki mataki ce wuta akwai wutar munafikai ita ce ita akwai wutar kafirai mushrikai akwai wutar sannan akwai wutar usatul mu'minin waɗanda suke sama wanda ceton annabi sallallahu alaihi wa sallam ana fatan ya shafe su a fitar da su daga wuta a mai su aljanna to wuta tana in kai sallah kana roƙon Allah ya tsare ka daga wuta wa min fitnatil mahya wal mamat ya Allah ka tsare ni daga azabar daga fitinar mahya al mahya ai al haya fitinar rayuwa rayuwa take take da الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتكبرون رايوان جباكي إيه جرباوات أما أكبر فتنة المحيا ما لم يتكش فتنة الشبهات وفتنة الشهوات فتنة الشبهات فتنة تجاهلتي شو koyon addini kin tsayawa mutum ya koyi saƙon da Allah ya aiko manzanni da shi فتنة الشبهات حكم فتنة الشهوات فتنة هذا الشيطان ينا دو أن أرضون قدادي مقامي شيطان ينا دو سلاف الشبهة دو سلاف الشهوة هو اللي شيطان ينا دو ya كدش إنسان سنة shi in son sa ne kakka ka zauna kai ta tafi sai za a cikin hikarin da ake ba da na shekar zai su gana ba da labarin mai ga wasu suna sallah jami'ai shekar kuma ya zo ya tarar da wani malami ya labarci shi ke nan rana ta zo ta samu malam sai shi ya zo ya lullube shi yana mashi iduwa aka tambayi shi ɗan aka ce kaya aka tambayi shi na aka to ko me hana ka da malamin ne ai na mashi iduwa ne wanda ta zai na ɓata masa sallah yanzu aka bari ya tashi zai je gyara to shi ɗin ya fi mutum ya zama jahili ko da in ka zama jahili sai a juya kai da kai ake so sai ka zama kamar ta maula ka zama ban a juya kai da kuɗi ɓalla da kai yadda aka gina to abin da shi ɗin ya mutu ke to shi yasa shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya aiko annabawa domin su zo su karantar da mutane su yaƙi shela sannan sai fitnatu shahawat yana da makamin na sha'awa ne ga ilimi ko sai kuma mutum ya aje ilimin gefe guda ko ma na tabbe har akwai mutanen da ake kuma ga sani da shagala ga ilimin amma kuma sai ya aje shi gefe guda a ta tabbe ya aikata abin da ya ga dama yi aikin da jahilan jahilai ba za su yi ilimin an aje shi gefe guda sai in kayi magana ya ja maka aya ya ja maka hadisi ya ce duk mun san waɗannan abubuwa amma kuma an ajiye ilimin gefe baya ta idan idan idan malami ya zama takagiri ya zama shedani to shedan dawowa baya yake bi bi shi ne wani cikin irinsu da ya kai ya kana cikin banna malami ne shi masani amma ya ɓace sai yake makan shi bai yace wa kuntu min jundi iblis fartaqa bi yalhalu hatta sara iblis min jundi ke da ni ina cikin kuratan shida yace shi da kunti ne daga cikin kuratan shida ai an san kunti na soja ko na dan sanda fartaqa bi yalhalu hatta sara iblis min jundi sai yanayin shi ya ɗaukaka ya zama janar al'abanta sai shi ɗan ya ce a ai shi kanan shedan ya ce ma kansa shi shedan din ya ce shi kanan ne shi kuma wannan shedanin malamin shi janaral shattana bai na janaral wa kan kowa ya san bambanci tsakanin janaral da kan a sojanci to haka yake fitnatul ma'a a wannan addu'a karo da Allah ya tsare ka daga kowace fitina amma manya manyan fitina su ne waɗannan guda su za su kai mutum zuwa ga fasikanci su kai shi da munafurci su kai shi da shirka su kai shi da kafirci wal sannan kuma ya Allah ka tsare ni daga fitinar mutuwa malamai suka ce babbar fitinar mutuwa ita ce mutum ya kasa cikawa da kalmar shahada ko ya mutu ba akan milla ta musulunci ba الإمام ابن القيم يا باب الأبار إن وأن متعنا أشكل التافل الدواء الكافي لمن سأل الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي يا قامنا حكاية متعنا wani mutumin shi shi abin da ake kuma shi ishku sura daidai na wata mace ba da kuma niyyar ya aure ta ba daidai ne lalata da wata mace ya hana shi cika da kalmar shahada ya zo wani waje yana zaune ana ce wajen hammamu min ja wata mata ta zo wucewa sai kawai yana kallon ta sai ji a ransa shi ba a duniya na ba wanda yake son ya lalata da ita sai ta. sai ta tambaye shi ta yi aka yi masa tuntube da tumbushi sai ta ce hallin tsariku ila hammamin min jabin ce wata hanya zan bi in je wajen da ake cima hammamin min ja sai nuna mata yana nuna mata sai bai sake ganin ta shi kenan sai ya koma yana baiti ya rubba qa'ilatin yawman wa qad tabi'at hal at-tariq ila hammamin min jabin shi oh, Ka ga wata mata wata ramfa ta zo ta tambaye ni ta ce ina hanyar hammamu dujjali to wannan kalmar yayi ta faɗi hal lisariqu ila hammamu min jabi ya zo zai cika ana ce masa la ilaha yace la ilaha illa ana hal lisariqu ila hammamu min jabi hayyar al-imam al-qayyim ya ba mu labarin wani mutumi shi kuma a cikin dai wannan littafin na al-jawabu الجواب الكافي لمسألة الزواج لتابي من مهمنش asalin littafin ibn al-qayyim ya rubuta shi ne wani ne yazo ya tambaya ya masa tambaya kan cewa zunubi yake aikatawa yayi yayi ya bar zunubin nan ya ka a bashi hanyoyin da zai bi ya bar to a ciki shi kuma wannan dan kasuwa ne shi bai san komai ba sai kasuwanci kuɗi kawai kawai magana kuɗi in ba magana kudi za ku da shi mutum hankali su zai tashi ya zo zai mutu ana la ka ce la ilaha ana nakala masa kalmar shahada yana saubun bi asharati saubun bi khamsatin hada saubun ghalib saubun bi khamsatin saubun bi asharatin wannan tufafin dirhami biyar wannan dirhami goma da haka ya yi fitnatul mama kina mutu Allah ya jarrabu mutum daidai lokacin da zai mutu shedan kuma ba zai kyale ka har lokacin da za ka mutu fi sa'ati ihtifa sai shedan ya zo maka ba zai kyale ka na sha ba mu labarin cikawar al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah al-Imam Ahmad bin Hanbal ɗaya daga cikin shugabannin mazhabobi guda hudu da ake yi al-imam az ya kawo a cikin tarihin sa lokacin da al ahmad bin dan sa abdullah ibn ahmad bin hanbal yake ba da labari yace sai wani sai aka ji al ahmad yana cewa hatta al-an hatta bayan ya samu ya haka kafin ya cika sai ɗansa abdullahi sai yake babu ne kake fadin hatta da sai ce shi shedan ne ya zo mini ya tsaya a nan a gabana yana cewa Ahmad ka gama da ni ka gama da ni ka fi karfi na rayu za ka mutu ban taɓa cin nasara a kanka ba Ya ce to yana son in yi gururi ne in yi tabakkisi in yi girman kai in ce ai na fi karfin ka na isa shi ina ba ka aiki Imam Ahmad ko salihan bayi eh. salihan bayi har lokacin da za su cika Allah subhanahu wata'ala zai zama ya ba su kariya to fitnatul mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal sannan ya Allah ka kare ni daga fitinar al-masih ad-dajjal ana da al-masih guda a musulunci ɗaya yabo ne ɗaya suka ɗaya yabo ɗaya kushe idan aka ce almasihu aka yi shiru to ana nufin alami ne ga annabi isa a rai shi idan aka ce almasihu za a ba shi sifar sai a ce addajjal almasihu malamai suka ce yana da ma'anoni guda biyu ko dai almasihu li anna ihda aynayhi mamsuhatun Sai daga cikin idanuwansa ɗaya shafaffen ido yake da shi saboda haka ainihu awra'u idansa daya ido ne yake da shi huwa a'wa shi yasa aka ce masa al-masih an ce masa ad-dajjal li'anna amaliyatahu dajala domin aikin ta shine ƙarya abin da ake ce ma ad-dajala ko ad-dajal shine al-kadhib ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace a hadisi sahihi لا تقوم القيامة حتى يخرج ثلاثون دجالا كل واحد منهم يدعي أنه نبي قيامة بذات تاشي بس أن كامو دجالي قدا ثلاثين ذكر من قوانا شيء النبي ما لمن حديث سكتي من دجال إن ببدا ديزو سو ثلاثين za a samu su su annabawa ne an samu wasu a can baya irin su musailima musailimatul kazzab har da wata mace da suka haɗu suka yi aure da ita ita ma ta ce ita ma ba annabiya ce ko mutanen da suka yi ta binta suna shan game da ita suna baiti أمست نبيتنا أنثى نقيب بها وأصبحت أنبياء الناس سو أبو بن مامي هو النبي نمشي أما تابو هالشيء هو غايتين من جميع ko hau tuba ba mace mu ma a ƙarshe ƙarshen wannan lokaci wannan zamanin aka zo aka samu abin nan Ahmad Mirza Bula, al-Qadiyani dan ƙasar India, wanda Ingila ta yi ɗinsa ta ba shi kuɗi ta ba shi kuɗi ya fito a gida ne gidansu dama asali baban shi ma'aikacin 'yan mulkin mallaka ne na ingila lokacin ingila na mallaka indiya baban shi asali ma'aikacin San shi ya taso Ahmad Mirza Gulam ya zo ya igiya ya cewa shi annabi Ingila ta rika ba shi kuɗi aka rika ba shi kuɗi aka rika yawo da shi a duniya ya iya larabci zai iya rubuce-rubuce duk littafin da ya buga ya rubuta a buga Ahmad Mirza Gulam ya rika da awa yana cewa bai halatta a yi faɗa da 'yan mulkin mallaka ba su ne ulul amri minku haka yake fassara sannan ba jihadi an gama jihadi a duniya ba jihadi wannan su ne abbas mumayyizati da awa mu mafi su ne mafi abubuwa guda biyu da ahmad bin zabula ya zo ya fi tabbatar nafsul jihadin islami wujubu ب ع ة و ل ا ة ا ل أ م و ر و إ ن كانوا كفار بعد ح ا ج ة سنن طول طول طول أ ي مشواق من مين ي ق و ع عن ا ل ي ت ي أ ي ما باه ولن د ع تقول الامر منكم كيدي وطن منكم ملك ملكه انجلا انت هما لم يلوكم تتوب suka yi rubuce-rubuce a kan ƙaryarsa ƙarshe ya mutu kuma mummunar mutuwa mu ba hala ya yi mu ba hala ya ce inda a wadda yake ba ta gaske ba ce Allah ya kashe shi mummunar kisa ƙarshe ya mutu a bayi yana gudawa ta baki ta hanci ta ina gudawa su yake amma kuma cikin ikon Allah da ƙaddarawarsa mabiyansa suka fito ba har yanzu akwai su ga sunan yan ahmadiyya a nan afirka ana ce musu ahmadiyya su kuma a can asiya suna ce musu alkadiyaniya malamai sun yi tufaki duk wanda yake dauke da da qadiyaniyya ce yi ba malamin da aka samu ya sabani akan wannan shi yasa yanzu da mutum zai tafi aikin hajji ya kuskure a fasfot ɗinsa a ga cewa shi ba kadiyani ba kadiyaniya ne ba zai shiga maka ba zai ci to ba waɗancan dajjalun din manzo waɗanda ake nuna akwai dajjal babba shine ake masa laqabin al-masihu dajjal manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari a game da al-masihu dajjal hadisai masu yawa wani sahabi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akhbarana 'anil masihu dajjal فرفع وخفض manzan da kuma yini guda yana ba mu labarin annabi yana ba mu labarin dukkan farafa wa khafada malamai suka fassara wannan lafazin na rafa'a fa khafada ya daga murya wajen da ya cancanta ya daga wajen kuma da ya cancanta ya sassauta murya ya sassauta wasu kuma suka ce rafa'a wa khafada manzan da kuma ya girmama al'amarinsa wa khafada amma da baya sai ya kada ya nuna ai ba wani abu bane dajjal suka fassara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in yakhruj wa ana fikum fa ana hajizu in dajjal zai ina da rai to kowa ya koma gida ya kwanta ni zan yi maganin shi amma idan ya mutu, ba na nan manzo Allah sai ce fa kullu wahidin minkum hajizu nafsi idan dujal ya fito alhali ba na nan to kowa ya kowa ya yi kan shi ya yaƙi dajjal da kansa dajjal manzo Allah sama ya ba mu sukukoki misali hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim da Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi ya goyito riwayar sakiduna Anas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ما بئس نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب باب ولا النبي ده الله يتبع أي قوة فاتي يا إما الأمة تكالجدي جمع دمي إدو ليل نم مكالجدي ألا إنه أعوه من ذلك السنة دجال إدو ليكيدش دجال إدو ليكيدش وإن ربكم ليس أعوه وبين إدو كبا إدو ليكيدش wa inna bayna ainihi maktubun kafirun a tsakanin idanuwansa guda biyu a goshinsa nan kenan an rubuta kafir manzalin sun ya ce in kai mummuni ne ko ka iya karatun larabci ko baka iya karatun larabci ba za ka iya karanta hanyar farko kenan da Allah zai tsira da kai daga dajjal kaga ka iya karanta sunan shi a rubuta a nan ce siffarsa ta farko mun gano su kun sa guda biyu akwai hadisin da ya zo manzo Allah sun ya ce yana da wuta yana da aljanna manzo Allah sun ya ce jannatu na'un wa na'u jannatun in ka take ya sa ka a wuce shi kai in ka take ya sa ka aljanna shi to wuta Allah za ka wuce in ko ka doge ka kiyarda ya sa ka a wutar to za ka wuce aljanna yana da wuce yana da aljanna. to cikin mu yan gadi manzo Allah ta sama sai da ya fayyace mana komai game da dajja manzo Allah ta sama yace zai zo ya kwana arba'in a duniya Rana farko kamar shekara rana ta biyu kamar wata rana ta uku kamar sati daya sauran kuma kwanakin gabaki daya ka ayyami ku manzo Allah ta ce kamar sauran kwanakin wato zai yi kwanaki uku masu ban mamaki masu ban amma kwanakinsa guda talatin da bakwai to ka ayyamikum kamar kwanakinmu waɗannan masu awanni ashirin da duk wannan yana cikin a asirjiya sannan zai zo ya riƙa yin abubuwa na ban mamaki ya ji kabari ya kayi da shi ya tayar da kabari kabarin da ya shekaru ya taɓa kabarin ya ce ya tashi ya tashi kuma ku ga mutumin da ya mutu abubuwa na ban mamaki Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi istidrajan Allah zai masa istidraji li yahlika man halaka dan wanda Allah ya kaddara ya halaka ya halaka to mu yan gata ne manzo da duk mu sai da ya faɗa mana nau'ukan kariya kariya ta dogo ita ce wannan addu'a اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال هو تسلى كي كذا كتكي كي تكتي وكانت ولا هاريا تفكوتي هاريا تبيو من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي بادروا بالأعمال ستة ku rika ayyukan ayyuka ku yi gaggawa aiwatar da ayyukan alkhairi saboda abubuwa guda shida ku gabaci abubuwa guda shida kafin su zo da ayyukan alkhairi tulu ash-shamsi min maghribiha ku yi gaggawan yin aikin alkhairi kafin rana ta fito daga mafadarta idan wannan lokacin ya zo aikin da za ka yi ba ya ba a tuba a lokacin in aka kai wannan lokacin aka waye gari kawai sai aka ga rana ta fito daga yamma mace ta fito daga gabas to daga wannan lokacin duk wanda bai yi imani ba imanin sa ba zai amfane shi na farko ce awi dukhana manzan da su ce ku yi gaggawan yin alkhairi ayyukan alkhairi kafin wani irin hayaki ya zo wani hayaki da zai zo kubaila sa'a kafin tashin alkiyama ku yi gaggawar yin aikin alkhairi awi dajjala ko kuma ku yi gaggawar yin aikin alkhairi kafin dajjal shine na uku awi dabbata ko gaggawar yin aikin alkhairi kafin dabba ta إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون دابة wannan dabbar da za ta zo shi ke nan sai ta zo sai kawai ta kalli wancan ta ce dan aljanna ne ta nuna wancan ta ce dan wuta ne a kafa an shiga wuta to manzon sun yake za ta wasu suna cewa ita ce na fata swada ba ta da alaƙa da ita ba nassin da ya zo ce ita ce na fata swada na fata swada ta kare rayuwar ta wannan kuma dabba ce da za ta fito ba amma san kowace irin dabba ce دابة من الله قال تصليت إن أنت الدابة على حساب الشرع كل ما يدب على الأرض يقع بندك تفيع بانك أنا شمس دابة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتابه دابة وزاد بوتا تشيوانا أنزلنا لشيك نوم لوتية تشيوانا أنزلنا لشيك نوم تشيوانا أنزلنا لشيك نوم قال يا أنشي لا أكلوك تشيك to manzo sai ya ce ku ayyukan alkhairi kafin wannan lokacin aw khaffata ahadikum abu na biyar ku yi yin aikin alkhairi kafin abin da zai zo ya samu mutum shi kan kanshi na mutuwa shi kadai aw amran amma na shida ko al'amari gabaki dai shine malamai suka fassara suka ce tashin alkiyama ce abubuwan nan guda shida manzo da mutum ya ce mai gaggawan yin ayyukan alkhairi kafin su mai gaggawar yin ayyukan alkhairi kafin su a cikin akwai dajjal sau da haka cikin alwiqaya min dajjal akwai mai al'amalu salihah kada kai sakaci da ayyukan alkhairi dukkan wani aiki da kasan zai kusantar da kai ga Allah to mai gaggawar yin sannan daga cikin kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ba mu a game da dajjal akwai bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana na cewa a haddace mutum ya haddace su ayoyi goma farko daga cikin suratul kahfi ayoyin goma ayoyi goma na farko a cikin suratul kahfi wannan yana daga cikin hanyoyin da ake bi a tsira daga sharrin dajjal الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ككرنت كتنفسر السوء كرئ أيكي ده أبن سكه أنت كما كيوي ككرنت wannan ma kariya ce daga cikin da eh, kariya daga dukkan Allah subhanahu wa ta'ala zai tsara mutum daga sharrin wannan dajjal kenan a takaici dajjal zai zauna a cikin duniya annabi isa zai sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yace annabi Isa yana jagorantar mutane sallah kawai sai Allah madaukakin sarki ya dauke ran dajjal sai ya mutu akwai ruwaya da suka rubuta cewa annabi Isa zai kashe to ya za a hada su suka ce annabi Isa alaihi salatu wasalam zai caccake shi ko ya tattare sai a fara sallah ana cin sallah sai ya gama shuɗa wasa ya mutu ya gama shuɗe-shuɗen shi ya mutu manzon Allah Usman sun ya ce annabi kai da shi ne halittar ta kowace girma kowace girma a cikin halittun da Allah subhanahu wata'ala to daga hadisan dajjal suna da yawa to daga dan uwa mutum ya karanta a cikin mutum ya rika karantawa a cikin sallar kamar yadda aka ambata mana a nan shine munasabar kawo wannan bayanin وفي لفظ لمسلم على لفظ الإمام مسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربعين a riwayar al’imamu muslim ko ya idan ɗayan ku ya tafiya ko ya roƙi Allah ya tsare shi daga abu hudu abubuwa guda hudu idan mutum ya yi sallah a tahiyar ƙarshe ya yi tahiya ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam to daga nan kuma sai ya ta'awudu min al-ashiya al-arba'a ya roƙi Allah ya tsare shi daga waɗannan abubuwan guda uku shine ya faɗa ya ce Allah Allahumma inni a bika min azabi jahannam ya fara daga bai ce Allah ma bika min inni a'udhu bika min azabi al-qabr ba Allahumma inni a bika min azabi jahannam sai ya ambace su har zuwa shi waɗannan abubuwan guda saboda yan uwa wannan addu'a tana da muhimmanci kowa ya haddace ta ya ji ma'anoninta sannan kuma ya rubuci karanta ta a cikin ƙarshen tahiyarsa a cikin tahiya ta biyu a cikin kowace sallah ne ko sallar farilla ko sallar lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare mu daga sharrin waɗannan abubuwan guda hudu da aka lissafa su a cikin wannan hadisi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ga baki ne shirye da ake yan uwa dajjal manzalin sama ya faɗi yace dajjal zai zo ne ya yanzu dajjal aw yakhruju dajjal inda iftiraq ummati lokacin da kaga al'umma ta zo ta kike rarrabuwa ta yi yawa rikici da rigingimu sun yawa to dajjal ya fito zuwa sannan mafi yawancin waɗanda za su fi dajjal su ne al'usa 'yan sabo masu sabo su ne idan dajjal ya zo kai tsaye ne bai yanzu mutum ya zo ya ba yi tun samu ba ba yi matashi ba yi da aikin yi sai sa abu a kunne jiye jiye yana jin kiɗa ya saki wando ta kwakwai ta kwakwai yana tafiya ya saki mazaunansa a waje yanzu wannan na Allah ne yake jira in ba da jan da so zai yi kai wannan kirkiwa yake jira da jan ya zo da jan kawai da ya ce haya ya ce haya mu ne aiki sannan hadisi ya tabbata manzon sama ce cikin mafi yawancin waɗanda za su fi Ya gudu. shi yasa a kalli tsare-tsaren da suke taima al'umma na ɓatar da al'umma jiba ƙungiyoyin da suke kafa tun daga ƙungiyar su ta masu niyya ƙungiyar tsari ta duniya ka gangaro ƙungiyar da suka kafa yanzu satanism ƙungiyar shaida alif ɗari tara da tamanin da wani abu aka kafa ta har ake kuma tana nan amerika aka kafa ta ana zuwa mutum ya yi rijista gwamnatin amerika ta yadda da ita suna da rijista yadda ake zuwa a mahol ya rijista haka ake yi gwaggwadon safan allan mutum gwaggwadon matsayin da za a rika bashi a cikin wannan kungiya satanibin sunan da almadhabu shaytani ko a tayyaru shaytani da larabci kungiyar shaytan suna da alamomin su da ake sanin su a a duniya an san aikin aikin su tsafi aikin su shan jini su ne masu yanka jarirai su ne yan luwaɗi su ne yan maɗugo mata da aikin su manzon su ne ce mafi yawancin waɗanda za su fi da hudu, da mata kuma to kaji duk waɗannan manzon sama ya yi mana bayanan yin yan gata ne har ma ya ce mana da yana da rashi zai kashe dajjal amma in bai nan to kowa ya ta kanta ne ba mu wadannan nau'ukan kariya aikin alkhairi sannan da ba zai shiga maka ba ba zai shiga madina ba amma an ka gudu maka ko ka gudu madina sai sun yi girgiza manzo sun ne ce Allah ne idan da tilal ya zo ya tsaya a bakin kofar madina madina za ta yi girgiza dukkan wani munafiki da munafika da fasiki da fasika sai an ta su daga madina duk rabon dajjal tafi su bi shi kun ga duk waɗannan abubuwa ne da manzan da sun yi mana bayani sai mu tsaya a haka ga mutanen tana ta a ah, kuma tambayoyi za mu karanta su insha Allah inda ya ce assalamu alaikum don Allah wai mutum janaba ta same shi ga kuma lokacin sallah asuba ya yi kuma ba ruwa mai yawa da zai isa yi wanka sai wannan sanannen abu ne an sha bayani zai ya taimama da zai sallar shi to wannan yana magana ne a kan masu lokacin mutane kakanni ko su ji tsoron Allah kamar ya sha faɗa musu a masallacin mutum zai tafi kakanni a kai haɗa sata ga baki ɗayanta haramun ce musulunci ya tana da mutum ya saci abin da yake rubo dinarin za a yanke masa hannu ko kuma mutum ya rage da zai a ɗakin Allah ta'ala a masallaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh game da zaman zaman majalis da kashi da ya wuce domanin majalisunmu a yau in ka lura da cewa ka zauna ba za a ambaci Allah ba domanin za ka daina zaman ne ko yaya za ka yi dama manzo sama ya kawatar da mu game da zaman majalisi zaman firar bakin titi manzo sama ya hana asali manzo sama ya hana ya hana fansa yace iyyaku wal ina muku kashe ku ne zaman bakin sahabbai suka ce oh manzo Allah kana dan zama mu dan fahuta kaza ka manzo ne ce to da abu shida in kun ce sai kun zauna a cikin a bakin titi sai kun zauna a makalla sai kun zauna a dandali sai an kafa benci sai an zauna a abin da da kayi sai su ne masu mana su na al'ummar zaman da kai zaman zaman benci da kujeru yanzu farare na yan gayu sai a cikin irin fararen kujerun nan wanda suka ita ce da suka ba da mazan can kun ce sai to fito ga sharaɗa shida ku ba hanya hakki ta daga ciki akwai rabbul basar mutum ya zo wucewa ko mace ta zo wucewa ka kau da kai kar ku kura mutum ido wallahi wani wajen mutum ya zo wucewa sai ya ji zai fadi sai mutum ya ji kawai zai faɗi namiji ne shi ko maza bai zaune a wajen amma yadda za a ƙuro masa ido sai ya ji kawai kamar zai faɗi mun sun ce rabbul basar sannan al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ku yi umarni da abu mai kyau ku yi hani in kana zaune a makwanda ko a dandali ya kama ka kila ce ka zauna an yi fira an tattauna akan halin da kasa take ciki wani ya fi wani miliyan wani ya fi wani mota mai kyau duk yake ai an yi kaza ai yau wani shugaban kasa ya kaza ba al'ummar da take da wannan musiba sai al'ummar musulmi musiba ce wannan babba wanda suka je kasashen turai suna ba mu labari ba za ka ga yin wannan ba kasashen turai kowa na da abin yi kowane lokaci kowane kowa na da abin yi ba wai a ce an je an dawo bane ne a zo ko ka dawo wajen aiki sai mutum ya shiga gidan shi ya fira da iyalansa in ba zai iya karatu ba su ko kafirai kullum karatu sai sa ga ne da Allah yake ta musu karatu al'ummar da ba ta karatu al'umma ce da in ka ce wallahi ke ta rushe ba za ka yi kafara al'ummar da ta saba da fira da surutai da gulmace-gulmace da zaman bakin shaguna da zaman bakin kamin da zaman bakin wajen mai shi duk su ne a fitina da wajen tukuban mai tsere duk su ne wajen firanmu to al'ummar da ke da wannan karan ka kace, wallahi ba za ta ci gaba ba ba za ta kafara ba wani su mai ce sai ku rika umarni da abu mai kyau a wannan zaman da kuke yi kuna haɗi game da abu da bai da kyau sannan kuma an batar Allah shi ne manzo sun kuka zauna a wajen za a tashi dole sai kowa ya kafa masa majalis da sauran haƙoƙa da manzo Allah sun yi magana so da ka ka san majalisin da dama kake zama ba alkhairi ake tattauna kai me yasa zaka zauna a kai ka tuba ka daina zama a irin waɗannan wajajen fira mafallai hmm. irin su ne wani babban malami a shek jamaluddin al-qasimi rahimahullah babban malamin tafsiri dan kasar dimashq dan kasar siriya ya zo wucewa ta irin wajen masu shayin nan ya tarar da aka ta shage wannan na karka waɗannan na da waɗancan suna biya waɗancan suna kallon talabijin suna kallon kwallo waɗancan suna kallon jami'i waɗancan yan kokawa suke kallo shi kenan gaskiya limamu jamal din qasim ya ce law kana alwaqt yushtara lashtara min haula'i awqatahum bi thamanin ghalib wallahi tallahi da ana siyan lokaci da na siya lokutan waɗannan da kuɗi mai yawa ni lokaci na baya isa ta alwajibat aqsam min alawqat aqsam ban ne yake cewa alwajibat aqsam min alawqat abin da ke kanmu ya fi lokacin kanmu ya fi lokacin da muke da shi in ka kalli lokacin da kake da shi da rigingimu da abubuwan da ya kamata a ce ka yi wallahi sai ga lokacin ba zai ishe ka ba to waɗanda suka gane shine a 'yan ƙananan shekarun da suke da su sai su gaggawa su ta ayyukan alhairi rubba umrin qasurat amaduhu wa tas'at amdadu haka suke faɗi a karin magana akwai wanda za ka ga rayuwar shi in aka ji a shekarun shi nawa sai ka ji shekarun shi ba yawa amma idan ka ga intaja abubuwan da ya ma al'umma sai ka zata shekara ɗaya amma mu ba masu tabi'ul wakati a cikin a cikin al'umma kamar musulmai kuma mu ne muke da walfaji mu muke da wallaili idayar shi mu muke da washamsi wa duha mu muke da wadduha duk rantsuwa Allah yake da lokaci ba saboda muhimmancin lokaci Allah yana rantsewa da abu domin ya karantar da mu muhimmancin sa duk abin da kaga Allah ya rantse da shi to yana nuna mana muhimmancin shi bai kamata mu sakaci da shi ba amma mu a al'umma ce mu mai wasa da lokaci al'umma ce da bata san muhimmancin lokaci ba wasa da lokaci al'umma fira sai ke ta mamaki sai mutane ba su gajiya da tsiran kala kalan mafallai ga su a gama kuma a shiga ta shi ce zan su mutane da kawai da kure ya gama da kai kai ka gama da kanka da kure ya gama da kai sai bukun nan ba ba abu mutum zai duba bai je gani na iya yi a tsira ta fira ta wanda ya aiko Daga zani ya karya ya zullo karya sai ya cinno ya aiko shi kenan ko kuma ya kawo wani abin da za a kira jima a kai wancan ya bada amsa wancan ma ya bada hayaniya haka wannan mutum al'ummar ma haka ne kuma duk wanda ya ce ba zai iya wannan tsarin ba zai ta ganin shi wani shi daban yake ya ce ba zai bi irin wannan tunanin ba na mutane sai a masa shaida cewa ko a ce muskili ne shi zan shiga cikin al'umma sai ce yanzu sai ka ji ana zafin nan sai ka ji sha biyun dare mutane ba su gida kana fiye daga can za ka daga ne sai kana cikin lafiyar ummatun bila hadaf al'ummar da ba su da manufa shi yasa ga munan abubuwan mu kullum a baya kullum mu ne a baya ko magabatan mutuncin sun mana tahajji a game da wani sun faɗakar da mu akan haka cewa in muka ci gaba da yin haka to sai an manta da mu akan nan ko muka yadda muka ci gaba da yi rayuwar mulki madina in jami'a ka tafi muni za ka same mu in a kwango ne akwai wajen da ake ce mushi gossip center a kwango dandalin gulma akwai freedom square akwai ghetto ghetto ne ko Sai. Eh. duk wajaje ne na tira ɗalibin da bai sanya karatu tunan zai ce ya je nan zai zauna in yana son ya zagi wani lakcara nan zai ga wasu 'yan abin da na an yi eh, kujeru na karfi na na siminti shekakku wato yadda suka dake a nan kai ma ka dake a nan ka duk mu ne ba za ka shiga jami'a ka je daga arniyar kullum karatu yake a wani bandu dare wannan abin nan mai amfani so da ka zaman majalisa ba musulunci ya ce kai zaman majalisa ba manzan da zuma hanawa ma yi tun majalisa da ba ta ilimi ba ba littafi za a zo a bude ba ba zan san wani ta su shekarun ba muna karatu haka a kofar gida da ɗalibai wata tsohuwa ba ta hange da da ba ta gani sosai sai da ta matsu sai ta gan mu ta ga an bazala tafai ana karatu sai dan Allah ku lafiya ce wallahi da na hango kula da taka haka kuce har na tsine muku albarka ta ce sai da na zo na ga hannu. Don Allah ku ya fi min kai ana muku albarka wallahi ba zan taɓa manta da wannan a rayuwa ta ce har ta tsine mana albarka wata bi ta karta miki abin da to ake yi kenan an ja layi an yi an yi da'ira haka malam dan Allah ka yi mana bayani akan fadak kuma malam don Allah ina za mu samu cikakken bayani sani ban gane ne wannan fadak to tambayi ta biyu malam menene wane ne tijjani a samawi jana samayon nan shi'a ya ce wai shi da shi ahli sunna ne ya tuba ya koma shi'a haka ya yi fadi ya yi rubuce rubuce na iskanci yi haƙuri da kalmar da na faɗi ya yi rubuce rubuce na batanci game da sunna kamar littafinsa ko ma'a sadiqin da littafinsa sun mahtadaitu littafin nasu sun mahtadaitu shine ya fi shahara a hannun mutane rubuce rubuce na ƙarerai da labaran ƙarya ya haɗu da ahal sunna a waje kaza sun yi mujadala ya da shi da yin wannan ne ko shi ne ilimi dan shi'a ne tijjani a samawa kuma nan ƙasar iraki ne ya ce ɗan wata ƙasar ne a tsohon da ya ce fada a duban rana a wani yake menene hukuncin iyayen da suka hana ɗansu da ya bar ɗage wandon sama sai su rika cewa ai zamanin da ai zamanin da daban da na yanzu to nan iyaye su ji tsoron Allah su tuba abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in kai ba za ka iya yi ba to idan wani yana yi bai kamata ka hana shi shi kenan sai ka kubuta in ba ka ba mutum zai zama a ra'aitan nabiyyan ha abdan idza shin kaga wanda yake hana bawa idan yana idan zai yi sallah sai ba za ka yi abu to shi ke nan ka tsaya a baka yi ba amma in kuma ka ɗauki nauyin kai ba za ka yi kuma za ka hana wani ya yi to bala'i bi a kanka bala'i bi a kanka so da ka su ji tsoron Allah ba daidai ba ne ba hukunci za a yanke musu ba amma su tsoron Allah su bari a yau kowa yana son ɗan shi zama mutumin kirki wasu kuka suke yi sun haihu ƴaƴan sun zama ƴan banza to kai ka gode ma Allah Allah duk ya shirya maka da danka har ma yana kokarin tabbaka wasu sunnoni daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ga wanda ba shi ne kan sunna amma na cikin sunnoni kuma mutumin da yake yin haka ana tsammanin mutumin kirki to wani dan shi yana nan kullum sai ya ja mishi aiki akwai mutumin da yake ban labarin ya ce ya je caji ofis a rayuwar shi ya fito ɗaya na ce masa na taɓa zuwa caji ofis Allah kada ya sa in je haƙun mutu ya ce ya je caji ofis ya kai so ɗari saboda ɗan shi yanzu irin waɗannan da yanzu shi da wancan da wannan su haɗu suna tsira to ne wancan zai ce mishi sai kai naka addini yake yi shi kuma wancan nashi fatanci yake son da lalata da banna a banka to shi ya damu kai kuma naka so kake ya dawo ya zama kamar wancan akwai yaron da na san haka ta faru da shi aka ban labarin shi labarin shi aka ban kuma wanda ya ban labarin fika yaro ya taso addini ke so su kuma yayan ba sa so kawai so yake zama suka ce kawai so yake zama wani ya zama ka shirarre ya zama mai tsatsauran addini karshe suna ɗauke shi masu kamar da shi ka zama ya ce to ya fahimci abin da suke so zai zama ne ya zama shaidani malamin shi ke ban labari malamin ne yake ban labari ƙarshe sai kuma suka da suna kuka in baban ya aje daloli ya ɗauki in ya aje fam na ingila ya ɗauki in ya aje riyalai yana son ya je umra ya ɗauki sai kuma da yana a ya samu malama malama ce irji uwara a kumfalta da su nura ya koma baya ta ba hasken a baya ai ko lokacin da yaro yake addini goyon bayansa ake yi a keta shi inda wani zafi ya taso to sai a bi da shi a hankali zafi bai maganin zafi sanyi ke maganin zafi ba za ka zo kana jin zafi ba shi kenan sai ka ce kuma a haɗo maka shayi mai zafi ka sha a an kaji zafi ya yi yawa sai ka ce da Allah ba ba ruwan sanyi ne ba mineral mai sanyi ka dan sanya zuciyarka sai ka ji ya dan maka ɗan daidai daidai ka samu banka ka shirya ka shirya kuma kana da AC ka shi haka ake maganin zafi amma kana zafi kana jin zafi sai ka ce kawai ai da zafi za ka yi maganin zafi ba a maganin zafi da zafi in yaro ya taso ya haɗu da wasu suka sa masa ra'ayi mai zafi tabbas akwai masu zafin ra'ayi abin da yake musu hajji ce wajibi akwai su abin da yake makaruhi ce haramun ne abin da yake fasikanci su ce kafirci akwai su a ko'ina akwai su lokacin da suka taso a irin kasashen laraba malamai suka rika jawo su hankali suna ba shi wa kasashen larabawa shawara cewa ba faɗa ya kamata a yi da yaran nan cikin malaman da suka shiga gaba wajen yin wannan akwai shi yusuf kardawi ya rubuta littafi ya sa masa suna as-sahwatu islamiyya bainal jumud bainal jumud wa tafarruq eh. Islamic awakening between the extremism yi eh, magana kan extremism yana wa'azi a kai a ciki ya ba shi wa gabanni shawara ya ce ya ce ya ce ba faɗa za ku yi da yaran nan ba abokanan faɗin ku bane tun fa farkon su usama suna mata su usama bin laden wancan nan alka'ida su suna mata suka taso da daɗi aka samu matasa a saudi arabiya ana ce musu shababu sa'aw yanzu duk ga sun zama da taba su irin su aidul karni irin su aliyul karni irin su abin da safarul hawali irin su salman al'auda duk sun zama manyan manyan malamai a lokacin hukumar saudiya niyya ta yi duk ta harbe su malamai suka ce a'a irin su a ce bin ba dattawan arziki suka ce yawan gwamnati yaran ne yaran arziki ne amma suna da wata fahimta mai zafi mu a banmu da su mu malamansu za mu tarbiyyar su to duk yanzu ya su an dawo duk yanzu su ne manya-manyan malaman kuma gwamnati ke tafiya da su tun ya ya taso da zafi ba zuwa za ka kai ma ka ce to shi ke ka a yi din a'a jawo shi za ka yi kaga addinin nan mai sauki ne wannan abubuwa da kuke yi kaza kullum ka rika lallatarsa ka kai kama sai mashi littafai waɗanda za su sa ya zama yana da taushin ra'ayi amma ba kuma ka ce kai ka zaga takobi ba to shi ko zai je su bindiga haka ake duk inda ɗan tsawon ra'ayi suke haka ake mu'amala da shi shawarar da malamai suke ba da ake waɗanda ba su ji ba daga baya a cikin suka tafi duk suka ci gaba da abin da suke amma an samu matasa da yawa a saudi arabia wanda suka tuba suka jawo suka bi turba mai kyau yanzu ga yana ana cin gaji su ai zulkar ne sai da aka ɗaure shi ya kai so nawa amma yanzu yana cin manyan manyan malaman saudi arabia littafan shi ga suna din da ka ba a saudi arabia ga littafan shi nan ga kasusuwan sana amma ɗauri so nawa ya sha ɗauri to haka ake iyaye su fahimci wannan wasu iyayen suna da irin wannan kuskuren fahimtar. in ɗanka ya taso yana da tsauran ra'ayi a fahimtar addini to yi bi shi a hankali a hankali kana kana zama da shi kuna tattaunawa kuma ka hada shi da malamai waɗanda suke masu sassauci wanda suke yan wasatsiyya wanda suke bin manhajin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin wanda ya bi manhajin manzan sallallahu alaihi wasallam ba zai zama ba ba za ka dauki musahabi ka ce kila sai ayi ba ka ce wajibi ba manhajin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bane wannan ko ba manhajin sahabbai bane to mutum ya fahimci wannan iyaye su fahimci wannan suna yin kuskure za ba nasiha muke nan gare su in suna ji amma ba hukunci muka yanke su? na ba ne kuma salamu alaikum a kabin na hujjojin hadisai da suka tabbatar da cewa za a yi jikin da ruhin azaba hadisai ne ba su da iyaka shi yasa na ce hadisai ne da sun kai haddu tawatu wanda suke ishara da cewa shi wanda ya mutu za a azabtar da shi ruhan wa eh, ba da ka suka yi ba kaga su ahlus sunna ba da ba da ka suke fitar da babi na aqida sabanin saurin yan bid'a su da kwakwalwa suke amfani su ce abu kaza ya tabbata ko abu kaza bai tabbata kamar sha'ira, kamar maturidiyya kamar mu'tazila kamar qadariyya kamar yan shi'a duk da ka suke amfani amma an sunna sai da nasi sadaka idan mutum ya je bincike a cikin tafan aqida duk zai ga bayanan da aka yi wa wannan Allahu a'lam na'am alaikum salam mata ko na'am gaskiya inda muke tafiya a kowane yana cikin yara za mu kai ƙa'ida da ɗaukar na'am ma kuma kalli a cikin mawala kafin kwarai sanannan da kai san hmm. ta ko a nan Najeriya ya ga sunan muna da su. wajen ka jira Ka ta ce ma. shekara da. Kwarai. a duniya ne. Gaskiya a cikin da malu da Allah ta gawo hankali yara da ke tabbata ba su da shayi wannan shayi ba wani abu ne to yana fata cikin mutane kuma yana jawo wasu masu sa ga daki wannan wani hanya ne da shaye-shaye a daki a san shi Allah shirya tattawa Allah ya saka da alkhairi duka dai wannan abubuwan ba su a cikin su ne ne da cututtukan mu a cikin mu suke ni nan na taba gabatar da hudu ba na ce adwa'una fina adwa'una fina cututtukan mu a cikin mu suke in ba mu kada ma kanmu gaskiya ba mun bin halin da ake ciki suna dai kallon yadda ake fito a mantar da tarihin ma a kasar nan duk wanda ya kalli abin da ke faruwa a kasar nan su ake amantar da tarihi ko kai da ko kai da haka take ba maganar siyasa ake ba ni ban da jam'iyya taba siyasa taba shiga wata siyasa a rayuwa ta maganar da ake cin ce har wani ya ci ana fada da gwamnati ne maganar gaskiya ce tarihin na tarihin mu ake so a batar gaba ki daya a kasar a jina cin yanzu ta kai wa wani inda so ake kowa ya shigo kai gun saboda tsoro kada wanda ya magana haka ake ta tsorata mutane a yi gun duk abin da aka gada dama a to duk muke jama kanmu a cikin mu ake samu waɗannan abubuwa har yau mutanen mu ai ke karatun tana kuma kana sauraron rediyo kana karanta jaridu kana ji ganin da suke yi wato dubu biyu da goma sha biyar za a kuma yin abin da aka yi baya ko muna nan ba mu da manufa ba mu da abin da muke yi ba mu san inda kafa fi ciwo ba har yanzu ba abin da ya dace mu ga wahalhalun da muke ta sha a ƙasa abubuwan da suke faruwa na cikin mu sun ce mu wanda gwamnati ta hana mu da gwamnati ta hana mu ga sannan ga kuma har wahala ga gayi nan yanzu ka duba yadda yanayi yake daban tsoro ji wata iska da aka ke jiya ai duk ji yanzu wannan kan iskar ba da sai dai a Maiduguri ba ko irin Nijar inda suke da Sahara ɗakin kafa gaba ɗaya ne ya bududu kana kwanta akan gado ko jini karkashin kasa a jikinka jiya da daddare sannan aka zo aka yi ruwa ɗan kaɗan wannan abubuwa ne na lura mahaukaci shi ne zai zauna kawai da abubuwa suna faruwa shi ke nan sai sha kula bangarori bai gani to idan baka gani ba tun yanzu ka fara gani to sai an zo fa nan gaba fa a cikin ka za ka gani ba ruwa ga fari ga zalincin shugabanni mun kanmu ko mu azzalimai ne mun ci ne abin da ya cancanta ne kowa ya yi abin da ya cancanta ne kowa na da abin da zai iya yi amma musulmi yanzu ka faro tun daga nan magana kashe zaman wannan firace-firacen da ɓata lokaci ka faro daga bakin sankara ka shigo ka kai ƙarshen tudun jukun sallah in kai makwallai makwallai makwallai makwallai wajajen biyar guda nawa za ka kirga na ce muku ba sha biyun dare karfe ɗayan dare za ka ji fira ba fira na tashi dole mu yi bakan mu fada ba wani zo za mu yi tunani mutumin da kawai fira ya sani ba ba zai kowa ba a taɓa shirya ci gaba ba duk wanda kake jin sun kawo wata ci gaba a ba ba zuwa ba a dandalin fira suke fira wasu mutane da suke tsubbace kansu gefe guda su tsaya su yi nazari su karanci duniya a littafi sannan su karance ta a yanayin yadda take gudana abinda suke cewa qira'atul mushahada da kuma qira'atul huhu ka karanta harafi sannan ka kalli yadda duniya take gudana ka tsaya ka fitar da tunani duk wani wanda ya zama rikoma wanda ya kawo wa al'umma sauyi haka yake yi ba a wajen ba a taɓa fitar da rikoma a wajen da wanda zai kawo sauyi a cikin al'umma ba a taɓa fitar da shi a dandali ba wani mutum ne wanda za ka same shi yana da wasu siffofi na nazari da bincike da tsayawa ko a cikin musulmai ko ba a cikin musulmai ba amma mu ba haka muke ba ba haka muke ba mun yi imani da mu na mu je ne ta wannan shirma a ɓata ma juna lokaci a ɓata ma juna rai shi ke tattaunawa addini ba ita kanta malamai suka hana in ba dan gaskiya ake son a fitar ba kanka tattauna da wani addini in ka san ba fahimta ka je ba dan uwanka ahli sunna ma in ka san ba fahimta ka je ba ka ku tattauna da shi ta addini ka tafi ka je kai abin da zai amfane ka to balle fi raƙata zo ku ba kanku haushi ta yadda damuwar da take kuke da ita dole na go mu yi kokarin gyara sai Allah ya taimake mu an sha faɗa mana an sha faɗa mana an sha faɗa mana to ga dai ne yanzu abin da muke gani wani rami ne fa yanzu muka zo muka gangaro mu ko ba da wani direban mu kuma ya sha giya ta tin ba yi da haka ga kuma wani katar rami can a gaban mu motar kuma ba bai mu kawai ihu muke ta yi wani na wani daga cikin muke cewa kuke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko mun kasa cewa mun tsaya kawai muna ta ihu to mu samu ban da muke ciki fake ran yanzu ba mu san inda za mu har a samu wani wai daga ne da dalfe zai ce zai yanke arzikin mu to sai ya zubar da jinin mu haka bai bai an yi masa ya sake fitowa ya ce eh dubu biyu da goma sha biyar sai an zidda jinin yan arewa shi aljaddati ne kuma yana ne rayuwar shi ba alhaji ne ni abin da ya ba ni na alhaji da kudu Sai ne kudu ba kai sai alhaji yana nan yana rayuwar shi ba abin da aka ce masa wanda ke nuna maka cewa an sa shi ne kamar mu mu san halin da muke ciki ka ji mai kama magana mai kama da irin wannan mai sa'adi wadda ake girmama ta daga nan bangaren waye yanzu wanda zai yi wata magana mai zafi sai wanda kuma zai a cikin nan siyasa ne siyasa kike zafin zafin kaye ne ya sa shi ne shi ko bai taba takara da kuma asara bai taba takara bai taba takara ba balle ka mushi gori ka ce ai zafin kaye ne kuma ko na mu sai wanda suka samu aka suka aka kada su a zabe su ne za su fito su ce a ce zafin kaye ne domin su ce zafin kaye ne shi kenan sai mai da maganar wasa wa alaikum salam